a shi biri a mafarki wani mutum ne mai yawan aibu don haka idan mutum ya yi mafarkin ya yi fada da biri sai ya yi nasara shi mai mafarkin ya samu nasara akan birin kenan to mafarkin to mai mafarkin zai kamu da rashin lafiya eh, sannan in ya kamu da wannan rashin lafiya a hankali zai warke eh wannan kenan amma idan kuma birin ne ya nasara a kan shi da suka kama fada da birin sai ya ga birin ya yi nasara a kan shi ya da shi ya ci galaba a kan shi to wannan mafarki yana nufin mai mafarkin zai kamu da rashin lafiya wanda da wuya mai wuyan magani rashin lafiya mai wuyan magani Allah ya kiyaye da dai babu wata cuta da ba ta da magani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma dai irin wannan mafarki in ya faru da mutum to yakan wahala samun maganin shi kan yi wuya eh. sannan masu fassara kamar irin su sheik abdulgani annabalasi da irin su sheik muhammad ibn sirin suka ce biri mutum ne mai yawan aikata kaba'ira ya eh, biri a mafarki shi mutum ne amma mai yawan aikata saɓo. amma dai wanda ya mafarki ya ga yana ci yana cin naman biri to wannan mafarki yana nufin shi mai mafarkin insha Allahu zai samu wata sabuwar tufa eh, zai samu wata sabuwar tufa Allah ya yarda amma dai wanda ya mafarki ya ga biri ya cije shi ya eh, sai ya ga kawai biri ya cije shi a mafarki to hakan na nufin wata gaba da jayayya za ta auku tsakanin mai mafarkin da wani mutum Eh, domin shi biri mutum ne mai yawan makilci da kuma yaudara yawwa ah, sannan wanda ya mafarki sai ya ga ya hau biri ya hau saman biri kamar wani doki kuma ya ga yana tasarrufi da birin yadda ya so ya ga yana juya birin duk inda ya so haka birin yake yi da shi to wannan mai mafarki insha Allahu zai rinjaye kan abokan gabansa eh, idan yana da wani abokin gaba to abokin gaban shi mai mafarkin zai rinjaye kan wannan abokin gaban shi insha Allahu eh amma dai a mafarki kuma wanda ya ci naman biri wancan na samun tufa wanda yake ci ya ganshi yana ci amma wannan kuma wanda ya riga ya ci naman biri to wanda ya riga ya ci naman biri wannan mafarki yana nuni da mai mafarkin zai haɗu da wani baƙin ciki mai tsanani da kuma rashin lafiya allah ya kiyaye sannan wanda ya mafarki sai ga an ba shi kyautan biri sai ya ga an ba shi kyautan biri a mafarki to wannan mafarki yana nufin mai mafarkin mai ne wato mai yaudaran kansa ne akan abin da yake buri yawa ile yana burin wani abu wanda wuyan shi mai wahala ne a gare shi yana da yaudarar kanshi ne kawai samun shi mai wahala ne a wurin shi yawa wannan kenan sannan wanda ya mafarki sai ya ga ya auri biri to wannan mafarki yana nufin mai mafarkin ya hauhawa kan zunubai yana yawan aikata zunubai ko ko ya yi fada da wani mutum eh, nan muka zo muku karke daga fassarar mafarkin biri a kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku like bidiyon mu ku sharing domin in uwa su amfana a idan kuna da tambayoyi za ku iya bibiyan mu a sashin comment din mu insha Allah za mu amsa muku su a rubuce ko ko mai muku bidiyon